When go for small, when go for yafu yafu. So this one na from God. Oh. So if you go use this one, you go use help your farm. Oh. Ministan zirga-zirgar jiragen na Najeriya Hadi Sirika ke karin haske da bagwarin turanci don isar da sako ga manoma su rika tuntubar masana yanayi don sanin lokacin shuka da kuma yiwuwar tsawo ko karancin ruwan damuna a shekarar. Bayanin ministan dai a wajen taron hukumar nazarin yanayi ne ko hasashen yanayi ta Najeriya NIMET don kara aza manoma da sauran al'ummar Najeriya kan yadda damunar bana za ta kasance ta binciken kimiyya da ya aminta da siddabaru ko sha shaci faɗi. ma ƙarin bayanin ministan. Ran da aka ce za a fara ruwa a buntuwa rana aka fara. Ran da aka ce ruwa zai tsaya a kwangwalan rana ya tsaya. Saboda manomi kenan zai iya sanin yawan ruwan da za a yi a garin su. Kaga ba zai je irin abin da ake cewa bizne ba a da. In an ji ƙanshin damina an yi ruwan farko sai mutane su je su yi bizne. Kuma na kira ga manoma wanda suke sauraron wannan gidan rediyo. Kimiyya da fasaha kamar lokacin da na buɗe wannan taron na ce wata rahama ce daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Tun da ya bamu ilimin da zamu hau jirgin sama mu ruga tahiyar shekara guda ta koma awoyi yi to ya kamata a yarda aminta cewa Allah subhanahu wataala mai rahama ba bata karewa ya ba mu rahama da zamu iya gane lokacin da ruwa zai sauka da lokacin zai kare ba wai bature bane ko boko bane wannan rahama Allah ce ya sanar da mu kuma ya faɗa alkur'ani cewa shine yake ilmantar da dan adam abin da bai sani ba shugaban hukumar hasashen yanayin farfesa Sani Abubakar Mashi ya ce za a samu wadatar ruwan sama amma akwai kalubale da ya ce 'yan Najeriya su yi la'akari da shi. Akwai wasu irin matsaloli irin kamar su tsawa da irin ruwan nan da yake zuwa da yawa a cikin takaitaccen lokaci da zai faru a wurare yana sawa a zo a samu matsalolin ambaliya. To mun haɗu wuraren da ake sa ran samun irin waɗannan wurare. To kaga abin da kenan duk da yake da cewa duk cikin Najeriya za a samu ruwa yadda aka saba amma da yake akwai ɗaiɗaikun wurare inda za a samu ruwa fiye da yadda aka saba samu kaga ana sa ran cewa za a samu matsalolin ambaliya kenan. To wannan koma in idan za a samu matsalolin ambaliya kaga kenan dole ya kasance a kwana cikin shiri sannan abin da kuma muka zo muka ƙara samu shine cewa matsalolin nan da ke fara da farko da ƙarshen damina na yawan irin iskan nan mai kawo banna za a same ta farko da kuma ƙarshe iska ne da ke kawo ɗauna ta kada itatuwa ta kada gine-gine ta cire kwano ɗin nan muna sa ran cewa za a zo a same ta a wurare da yawa na ƙasar nan to kaga dole ya kasance jama'a su zo su kwana cikin shiri abin na ƙarshe kuma da muka yi game da ruwan nan tsaiko da ake samu an fara ruwa ruwa ya zo ya ɗauke amfanin gona ya fara yi wanda ake dry spell za a same shi wanda yake bambancin shi wani wuri zai kai kwana goma wani wuri zai kwana goma sha takwas babu ruwa din to babban matsala ce za a zo a same shi musamman a cikin watan july da kuma cikin watan august. tuni dai gaba da samun yawaitar ruwan sama a wasu sassa inda a kebi aka samu rushewar gidaje yayin da arewa maso gabas gagarumin ruwa a gombe ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum uku ciki da wani hafizin alkur'ani bello musa bayan jan sallar tarawihi inda ruwa ya ja shi cikin mota zuwa babban kwarin jeka da fari zuwa kumbiya kumbiya rai ya yi halinsa. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.